sannan ku jama'a masu sauraronmu wannan shine littafi na bakwai ƙunshe da hotuna daga littafi mai tsarki duba ku saurara ku rayu daga maganar allah foto na ɗaya haihuwar yesu almasihu yohana sura ɗaya aya ɗaya zuwa goma sha hudu ga yadda bishara ta hannun yohana ta fara da farko akwai kalma kalman kuwa tare da Allah yake, kalman kuwa Allah ne, wato kalmatallahi da Allah guda suke, ba za mu iya ƙaunar Allah idan ba mu gasganta da kalmar shi ba, kalmatallahi da Allah ba su rabuwa. A cikin ayata sha hudu muka karanta cewa, kalmatallahi ya zama jiki ya zamna tare da mu. wannan yana nuna mana wato kalmar mutum ne muka koya daga ayoyi masu yawa cikin bishara ta yohana kalmar shine isa ɗan maryamu wato yesu almasihu ga yadda lahi ya zo cikin duniya wata budurwa mai suna maryamu tana zamne a cikin wani ƙaramin birni na isra'ila wanda ana ce da shi Nazaret. Maryamu tana daga cikin zuriyar Ibrahim, Maryamu kuwa ba ta yi aure ba, ita kuwa budurwa ce da aka shiryar da cewa za a aurar da ita ga Yusufu. Wata rana sai Allah ya aiko mala'ika Jibra'ilu daga sama, tare da saƙo zuwa Maryamu, sa'an da Maryamu ta ga mala'ika, sai ta yi tsoro ƙwarai. amma mala'ikan kuwa ya ce mata, Kada ki ji tsoro Maryamu, gashi za ki samu ɗa, Ruhu mai tsarki na Allah za ya abko miki, sa'an ki haifi ɗa namiji, za ki ba shi suna Yesu domin shi za ya ceci mutanensa daga zunubansu. Bayan wannan sai mala'ika ya bayyana ga Yusufu a cikin mafarki ya ce masa, Yusufu kada ka ji tsoro, ka armo Maryamu matarka, gama cikin da ke gare ta ba daga wurin mutum ya faru ba, wannan ɗa za a ce da shi ɗan Allah. Mun sani Allah bai haihu ba yadda mutane ke haifuwa, amma Allah mai iko duka ne, mutane sun saba ce ma junansu, ɗan kasuwa, ɗan dako, ɗan gida, ɗan malam. mun sani kasuwa ba ta daɗa, mun sani kuma dako ba ya daɗa, kowa ya sani cewa gida bai taɓa haihuwa ba. Ana cewa almajiri ɗan malam saboda kasancewar shi tare da malami wurin karatu. Dukan waɗannan maganganu ana amfani da su domin a yi misali kawai, don haka aka ce ma kalmatallahi ɗan Allah, sabili da kasancewar shi tare da Allah tun fil azal. Maryamu da Yusufu duk talakawa ne, lokacin da Maryamu ta haifi Yesu suna zamne cikin killa tare da busashe, Maryamu kuwa ta lulluɓe jaririn da zane kana ta sanya shi cikinsa ƙarƙari. Da daddaren daga wani ƙauye kusan Baitalami, wasu makiyaya suna kiwon busashensu, sai mala'ika daga wurin Allah ya zo ya ce masu, An haifi mai ceton duniya, nan da nan sai makiyaya suka tafi da sauri har Baitalami suka iske Yesu nannaɗe yana kwance cikin saƙarƙari, daidai yadda mala'ika ya gaya masu. Yesu fa ya girma cikin Isra'ilawa. maganganun da yake faɗi da ayyukan da yake yi suna nuna ma mutane haka Allah yake Yesu kuma yana nuna mana yadda mai bin Ubangiji zai kasance Yesu ya ba mu iko mu zo wurin Allah mu kuma zamna tare da shi littafi mai tsarki ya bayyana mana cewa Allah ya yi ƙamnar duniya har ya ba da ɗansa domin ya cece mu daga zunubanmu. wannan yana cikin bishara ta yohana sura uku aya sha shidda